kowane shekara muna yin taro a cikin ɗaya daga cikin jihohin nan bariya mun yi a wani wuri bara mun yi a gombe bana kuma aka ba mu dama mun shi nan da maturu muhimmancin da shine mu dubi ayyukan gona da alfarma da taimako da manoma suka samu da kuma matsaloli na wannan shekara sa'annan mu dubi inda za mu ba gwamnati tare da gwamnatin jihohi shawarwari yadda za su inganta aikin gona sa'annan mu dubi yadda za a samu shekara mai zuwa a taimakawa noma da manoma da makiyaya gaba da wannan shine muhimmancin taron kuma shine eh, sanadin yin taron daga cikin batutuwan da kuka duba akwai batun wato bashi na manoma da ake baiwa da kuma korafe-korafe da ke gudana dangane da wato mayar da shi bashin da aka biya shin wani hali ake ciki a yanzu abin da eh, eh, muka samu rufota daga jihohinmu shine na farko baiwa manoma bashin taki ko iri ko kudin. a lokacin da kamata ba yawanci ana ba su iri da taki da wato cikin da a cikin watan bakwai takwas wadda ba a lokacin ya kamata ba su ba domin wannan lokacin da ka bashi ya riga ya yi shuka irin da ka bashi zai sayar takin da ka bashi zai sayar sannan wasu man yawanci za ka samu an bawa mutane wanda zai je ya samu ya sayar ya hidiman da ke gabansa kawai ba wai noma zai ke yi da shi ba ba a mai da bashi da kuma mutanen wasu mutanen masu ba su damu da mai da bashin da suka karba don aikin gona ba hmm. wayannan su ne matsalolin da ake fama da zan maka misali a report da muka samu a mitin da muka yi yanzu a turu yau din nan bankin manoma kaɗai wato biyu ta ba da biliyan goma sha shida zuwa sha takwas ma manoma amma magana da muke yanzu ko biliyan ɗaya ba ta dawo ba a hannunsu. To yanzu akwai wasu matakai da za a ɗauka kenan? matakai na farko mun ce a baiwa manoma bashi a lokacin da ya kamata. Hmm. Ka ba su iri lokacin da ya kamata, ka ba su kashi lokacin da ya kamata. Sannan a baiwa asali manoma din na gaskiya ba wai manema ba. Sannan waɗanda suka karɓa ba su biya ba kuma za mu ci gaba da bin kansu da laɓansu da bi su a hankali wanda kuma ya samu iftila'i na ɓarnan gonarsa hmm. to in ya riga ya yi report a kamfanin inshora fallalam za mu bi masa domin a samu su biya shi domin shi ma samu biya bashinsa. To dangane da batun shi wannan kamfani na inshora akwai wasu daga cikin manoman shinkafa ma a jihar Borno da kuma wasu sassa da suke korafin cewa sun kai rahoto amma har yanzu shiru kake ji ana samun tsaiko. Shin akwai wani taimako da za a yi musu? A sosai ma akwai sosai ma. Ita kamfanin inshora wata Najeriya Agri Insurance Corporation su lalle lalle inda kai report za su ɗauki report ɗinka za su je su amfani da shi za su zo su biya ka. in ko ba a biya ba to lalle lalle muna kokarin za mun gaya dukkan shugabannin masu haɗa mana suna duk wanda ya san ya kai rifoti cewa ya samu matsala a gonarsa kuma shi din nan an yi eh, an biya inshorar kuɗi inshorar ɗinsa amma ka sani ɗaya daga cikin matsalolin shine hmm. lokacin da ake ba manoma bashi ba total kuɗi ake cire ba ana cire inshorar ɗinsa kashi hamsin saura kuma jiha ne za ta biya da da gwamnatin tarayya to yawanci ba sa biyan wannan balance ɗin Hmm. yana cikin tsaikon da ake samu a wurin biya hmm. amma dai mun yi lissafin Allah da za mu yi mun ce duk a kama da rifatan duk wanda yake da matsala ya kai wa jiyarsa shugabanni afan in dai tabbatar cewa ya samu matsala kuma ya faɗi matsalan da ya samu a lokaci ba wai bayan ya gama kwashe amfani sa ya gama girbi gaba ɗaya ba a hmm. lokacin da ya kamata za a bi masa in Allah ya yi to muna godiya sosai da damar da ka bamu ta tattaunawa da kai a ah, mun gode sosai ma yau